إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tsaron na tafiya ta sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan sha daya na shekarar dubu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya dasar da mu duniya da lahira karatu da muke na lissafin afdari a jiya juma'a mun karkare mun zo ƙarshen muƙaddima da malam mai littafi ne a cikin wani tafi zaki mai albarka amma a ƙarshe ma da ya ƙarƙare mana magana da shi ba ne wajibin shi ne ya kasance daga tambayan malamai malaman ma ba kowa ba sai kaɗai masu bin sunan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa ya ƙoƙari kar ya bi hanyar shaidan sannan kar ya darwa shi irin ababen da sun mutane suka yaddarwa kansu wanda suke asara rayuwarsu ba wajen gun Allah subhanahu wa ta'ala ba tabbas za su yi hasara ranar da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ba ne ƙarƙare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya dakar da mu baki ɗaya wajen bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ma da ya gama kashi na farko ke na littafin sauran kashi na biyu kafin kuma shi kashi na uku ma na ga faslun fi tsaharati faslun fi taharati ma na rabewa a cikin tsarki faslun rabewa fi taharati a cikin tsarki الطهارة قسمان tsarki ta kasu kashi biyu ma'ana tsarki kashi biyu ne akwai tsahara ku hadasi akwai tsarkin hadasi wa tsahara ku habasi sannan akwai tsarkin habasi shi tsara tuharar shi ne tsarkin da ake yi wanda malamai suna kasa da shi kashi biyu akwai hadasun asgar akwai hadasun asgar mana akwai karamin hadasi sannan akwai babban hadasi karamin hadasi shi ne irin fitsari ba haya da wazi babban hadasi ne abin da ya shafi janaba da jinin al'ada da kuma jinin biki wa taharatu khabas sannan akwai tsarki na dauda wataƙila wani da shi wata najasa ta shafi a jikin kayan mutum ko a wani da mutum da ya sallah to da kuma nake cewa wala yasihu wani jamiu duk da wani tsarki guda biyu طهارة حدث ده طهارة خبث دكا تبات إن قدتوا إلا بالماء الطاهر سيد الواد أتككي المطهر ما يطلق كيوا تتاي وتي تنبه بأكش الماء الطاهر سواء هو الذي لم يتغير لونه shi ne ruwan da launin shi bai canja ba na farko kenan shi ake ce a ƙwahir au ƙwa'muhu ko kuma ya kasance a samu ɗanɗanar ruwan bai canja ba ana ce ma'u ƙwahir au ra'ihatuhu ko kuma ya kasance ƙanshin ruwan ya canja bima yufariquhu ghaliban da abin da zai raba shi ya rinjaye shi ba duk wani abu da shiga ya rinjaye shi to dai shi ne mai sunan ba uku kenan ka zaiki ka wannan kakken mai idan ya shiga ya bayyana a ruwa ya rinjaye shi shi ke rarraba ya tashi gaba uku wasamini haka da kitsan dabba in ya zama ya shiga ya rinjaye shi to ya shi da mai ruwa wanda ke ba kwaye sai da yi wani abu da shi amma banda wanka da Allah wal jasami kullihi haka da dukkan romo dukkan shi romo ya shiga da jayi ruwa zai cire mai tsawon rikin ba tsahir mu tsahir wal wazahi ba na ke haka kazantar dabba ibatan ce fitsarinta ne ko kashin ta shiga cikin ruwa ya rinjaye wannan abu to ya cire mai sunan ma'u tsahir mu tsahir والصابون هاتا صابون يجسر ويرجعر ويجسر رسول الله الطاهر المطهر والوسك هذا لدك وتا نجسا والثلاثة يسر وتنجعر لا تكيل يسكولا ولا الرعب ونحوه ذاك وانا قايلة تمانا من أدري مكة دما دكا من أول ديك وانا إروانا تتايو مسيح تنبايا ya ce su mai ziya rami ruwan gidanmu jajawar ne ba mu ruwan mu kanwa ne a cikin shi ko kuma yana da wani gishiri-gishiri sai da kyawara ba a sabi turabi babu laifi dangane da ƙasa wacce ta kanta ta tabbata a waje ma'ana tana tare da ruwa ita ba ta cirewa wannan ruwa sunan ma'u tsahir mutsai za a aiki da shi a dukkan komai wal hama'i a wasu littafi suke sa wal hama'ati haka da ƙasar kanwa wasu tana asalolin da aka tona rijiya ita ba ta da laifi wasu haka ƙasar gishiri ita ba babu laifi don mutum ya kasance ya ɗebo ruwa ya ji ƙasar kawa a ƙasar gishi a tattare da shi walhuzzi walhazzi haka shi alhaz shi ne gansa kuka za ka yi gansa ruwa yana daga gansa kuka wannan baya na aiki da shi wannan a wannan nuskar kenan a wasu nuskoki na ahlari wajen walhuzi dinnan ya saka wal'ajuri ma'ana da jar ƙasa jar ƙasa wacce ke waje take a da dan don kayan ruwa ta nan shi ya jawo to babu laifi don kayan aiki da wannan ruwa wala kuhi da abin da ya kawa da wannan to malam anan kaga a duka yanzu ta dukkan abin da ka a fasalin na ruwa mai tsarki da kuma abin da ke rinjayar da shi ya kasance ya raba shi da sunan ruwa sura sannan kuma aka na bukatar da ɗan kawai ɗan ƙarin bayani a kan da wani abin ya kawo me ake cewa tsarki malamai da ce abin da ake cewa tsarki wata tsufa ce ta hukunci wadda take wajen kawo mutumin da ya tsufanta da ita a halatta mai ya yi sallah da wannan kaya ko kuma da jikin shi ko da ma ruwan da ya kasance da ya da shi sannan suka ce tana halatta wa mutum ya yi sallah a wajen da ya halatta ya yi sallah ma'ana wajen an saka ke shi tura ya yi sallah wajen sannan sukan halatta wa mutumin da yake son ya yi sallah ya sallah wannan yake nuna kenan idan mutum da ya salla don sai an samu tsarki shi masallaci ta yana tsarki ta ɓangaren kayan shi da ɓangaren jikin shi da wajen da ya salla a lokacin da ya salla sannan malamai sai suka shi tsarki tsarki biyu kamar yadda shi ma na ya kawo ana da wannan mutum ce suke cewa اتفق المسلمون على هذا واتفقوا على أن الطهارة من حرث ثلاثة أصناف musulmai mai ɗan sun yi itifaki a kan lallai sarki kashi biyu ne sannan kuma sun yi itifaki a kan tsarki daga hasar hadasi ya kashi biyu akwai lokacin da su yi kamar ka alwala ya ce ta ɗauke ka wannan hadasa ko a ce mutum ya mene ne ya yi ya fitar da iska a lokacin da mutum wanka zai yi ya kasance ya kawar da wannan halittar to akwai lokacin da ana duka a rasa ruwa a rasa kuma ruwan wanka a nan ya sai ka ce a jiye mataki na uku wanda ce ce mawa za mu zo mai magana a nan gaba insha Allah to ya kawo na fice sharaɗin tsarki na hukunci yau kan ce za zaka kafiri yana da najafa balaga ya kasance balibi ya kasance mai hankali kaga an ce ma kuci kenan sannan kuma kasance jinin al'ada da jinin biki ya kau sannan kuma ya kasance lokacin sallah ya shiga to da wannan mutum ya tsarki sai ka ce tsarkin ya yi amfani to za ka ba da allah ya ɗan shirama kamar yadda ya kasa tsarki kashi biya nan tsarkin hadasi da kuma tsarkin habasi yana ƙara fuskantar da mai karatu ne akan lallai ita tsarki ba ta inganta sai da ruwa wanda ka ce tsarkakake ne mai tuwon tsarki sannan kuma wanda ke tsarkake wani shi malamai sun yi jima'i, sannan kuma littafi alkur'ani da suna sun nuna lallai ruwan da ya kawata ya tsarki da shi shine ruwa mai tsarki ruwan da ya babu wani zarwayan da jisa da ya same shi da wani Allah ke cewa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum bi Allah madaukaki shi yake sauka muku da ruwan sama ruwa daga sama don ya tsarkake ku da shi a wata ayi Allah ta cewa an zanna min as-sama ima'an tahura zaka mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama hadisi ya zo da ibnu abi wa'ila yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzon Allah mu bayan Allah ne wanda muke yawo a cikin kwale-kwale ma na a cikin ruwa sannan muna tafiya muna tafiya da nomu ɗan kaɗan a cikin wannan kwale-kwale idan muka yi alula da wannan ruwa ishe ruwa ne kamun shin za mu yin alula da ruwan kogin nan tun da ruwan kogi ɗanɗanon shi na ɗanɗano ne wanda bai da daɗi sai wanda Allah ke cewa an shi ruwan kogi ruwa ne mai tsarki sannan abin da ke cikin ruwan an halatta mutum ya wani wata rabata cikin ruwa ita wannan halar ne ga mutum ya ci ta hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa an ce manzon Allah ya manzon Allah kana neman a baka ruwa a ebo maka ruwa daga rijiyar buzuwa wata rijiya ce a garin Madina za ka ce su musta ba su ce manzon Allah ita wannan rijiya ta buzuwa da ake yi wa ruwanta rijiya ce wacce ake jefa naman karraka a cikinta aka yi jefa tsummo kara na mata masu al'ada kai da ba ƙazantar mutane sai zan laka cewa inda ma a tsawon lai da jikin shi ma'ana duk wata ƙazantar za ta shiga cikin ruwa sannan ƙazantar tarin sannan ta ce ruwan ya rinjaye wannan ƙazantar su da amfani da wannan ruwa da wannan akwai wani nufi da su wani wasu suke kafa hujja da shi wanda kuma dai harisun bai inganta ba sun marafin ijimai a kan hadisun shi ne wai shi ruwa babu abin da yake sa ya yi najasa sai abin da ya yi rinjaye a ƙarshe shi da kuma ɗanɗanen shi da kuma wajen launin ruwan wannan rufi ya ingantar wajen manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam to rasul hadisin wani wani kace akwai rashidin rashidin rashidin ibn sa'ad yana da rauni a wajen malaman hadisi amma dai zaka malaman fito ita ittifaqi akan hadisin a takaice to yanzu a dunkule malam mai alabi yana son ya kasa mana ruwa kamar haka akwai ruwa mai yawa wanda ta zance abu mai sarki ya garwaye da shi bai san jami'a da wuri ba dasa wannan ruwa ruwa ne mai tsarki a karancin shi sannan kuma yana tsarkake wannan shi wannan ittifaqi ne na wani mai tsarki ruwa ne abu mai tsarki ya zama da shi mai canja mai ɗaya daga cikin siffofin shi guda uku ba ƙanshi ɗanɗano da kuma launi to da haka wannan ruwa ruwa ne mai tsarki mai tsarki a karan shi kun sannan kuma yana tsarkake wani shi amma idan ya kasance ruwa ɗan kaɗan ne sannan kuma ce abu mai tsarki ya garwaye da shi bai canja mai launin shi ɗan kaɗan ne sai wani abu mai tsarki ya shiga ciki bai canja launin shi abin da ya fi shahara da malaman fiko wannan ruwa shi wani wani mai tsarki akwai kashe ruwa na biyu ruwa ne ɗan kaɗan sannan kuma wani abu mai tsarki ya garwaye da shi ya canja mai ɗaya daga cikin sufofin shi shi ma wannan ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarki ka wannan shi ba ma'ana kamar fanta coca cola to za ka wannan duka ba ruwa ne wanda za ka amfani da su wajen alwala ba da kuma wankan jaraba kashi na uku na ruwa akwai ruwan da ya kasance ya garwaya da abin da baya rabuwa da shi kamar abin da kuke bayani na ƙasa ko kuma ƙasa mai gishiri ko kuma ruwa idan ka saka shi a wani abu ya daɗe in ka buɗe ruwan za ka ga wani abu a sau ruwan shi ma wannan baya cire ruwan daga sunan ruwa mai tsarki kashi na hudu na ruwa akwai ruwa mai yawa wanda najasa ta garwaye da shi amma ko wata canja mai launin shi ba ko ɗaya daga cikin launin shi to shi ma wannan ruwa ne mai tsarki kawai da kusa da hadisi a baya rijiyar motsa ana jefa neman naman karnaka cikinta sannan ana jefa wannan sauran tsumuka na mata wata al'ada ana jefa zartar mutane a ciki in dai bai da jariran ba ana aiki da ruwa ne mai tsarki kashi na biyar akwai ruwan da ke ɗan kaɗan ne sannan kuma sai kasance najasa mai yawa tagar waya suke wannan ruwa ne mai najasa ba ya aiki da jiwa sannan kuma akwai ruwan da yake ruwa ne ɗan kaɗan na jasa ta zo ta haɗu da wannan ruwa amma wata canja mai ɗaya daga cikin sufofin shi ba to ganin guda uku ne wajen malamai wasu suna ganin ruwa ne mai najasa sannan kuma shi ne abin da aka faɗa cikin umudan wala sannan kuma shi ne abin da zuwa cikin risala to da ka shi wannan ruwa ne shi ne ruwa ne wanda ba za ka tsarki da shi ba to a takaicin wannan mai adadi ga yadda ya kasa wani ruwa sannan kuma ya faɗa mana ga ababen da ruwa idan ya shiga idan wani abu ga ababen da najasa ababen najasa in sun shiga wannan ruwa za su iya mai tasiri su raba shi da sunan ruwa mai tsarki ga fassara abin da wani kawai a takaice faslun fit taharar ربي واسكن تركي الطهارة الإسلامية تركي كشي طهارة فحارة حدث أكوي تركي لا حدث يمكن تعرف كشي بيني أقول أنا ما نسي دكوم بهذا أكوي طهارة خابة أكوي تركي لدولة ولا يصح الجميع دكا ولا النوء كابولا بلا تركي فسكو إنجلترا إلا بالماء الطاهر al-mutahhir sai da ruwa mai tsarki mai tsagakewa wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu shine ruwan da launin shi bai canja ba farko kenan aw ta'muhu ko kuma ɗanɗanon ruwan aw ra'ihatuhu ko kuma ƙanshin ruwan bima yufariquhu ghaliban da abin da zai raba shi ya rinjaye shi ma'ana shi ga rinjaye ruwan ka zaiti ka wannan kakken mai in ya rinjaye to shi kenan wasamini haka da kitsan dabba wal jasami kullihi da dukkan romo dukkan shi wal wazadi haka kazantar dabba in ta shiga ruwa shi kenan ta wannan shi ta cire wannan ruwa daga sunan ruwa mai tsarki wanda za a ɗaura yawan sai dai ya kasance a yi girki da shi ko wanka wasu sabuni haka sabulu إيه يسيروا على جايس يسيكنا والوسكي ددك وسا كفنسا دوسا دوسا أنت اللي كتوانا كان جايروا يسيكنا ونحوه دك ودو أقول ديك وانا أبا من وانا أبا سوكا ولا بأس بالتراب باولي بيدك أثر بوي وتدا وعيسى صلى وجل بأسوى النريجيا والهام إباب ليفي دك أثر كوا وتدا وتاهي فيني أسكريجيا والصبخة haka babu laifi da ƙasar gishiri wacce za ba ta haihu ne a wajen wal ajuri a su wata nuskar anari haka da jar ƙasa wacce ita wata haihu ne a wajen wani rijiya babu laifi wal khubzi haka sakuka wacce ke fitowa a jikin rijiyar ko a cikin ruwan shi ma wannan baya cire wannan ruwa tun na ruwa mai tsarki ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya lafiya da aka da wannan kenan muka ga magana a kan abin da ya shafi tsarki da kuma kashe tsarki da ka gowa ke lauta fasun idza ta ayyana ta najasa hannu ha in Allah ya kin gobe wani yin kirko da da na da layira subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sannan da a gida idan ba a muraja'a da za ka ji labari sai ka gaskiya da can shekaru biyar ko gowar suka ta wuta mai ba amma kuma ka yi alaji ba za ka yi da ko fasta yi iya su akwai damuwa ke to Allah muke riko da ta damu duniya da lalira ya karba wani wani ayyuka ya ba mu lada ya zubutu bayan mu datin Allah ya mu yau bayan sallar garba kenan za mu fara wannan karatu na maza a cikin wani masallaci Allah ya muke riko ya kai mu da lafiya ya wutar da mu ya ikon fara. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن بربكم فاعلمنا ربنا توفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم انا نسالك من كل خير استعنك من نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شيء استعان من نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا هكذا وفي الاخره هكذا وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين